wani jirgin sama ya yi hadari a filin jirgin saman samuel ladoke a kintola da ke ibadan a jihar oyo da safiyar yau juma'a jirgin mai lamba yan 580 kr da ke ɗauke da wasu muhimman mutane da kawo yanzu ba a bayyana ko su wane ne ba ya kaucewa hanyar sani a lokacin da yake kokarin sauka na ibadan daga birnin tarayyar najeriya abuja rahotannin da ke fitowa daga kusa da filin jirgin saman na ibadan sun nuna cewa mutane goma ne ke cikin jirgin kuma babu wanda ya mutu ko ya yi rauni a hadarin tuni dai jami'an kashe gobara suka garzaya wajen hadarin don hana tashin wuta da kulawa da fasinjoji jami'an kula da jiragen saman Najeriya fan a takaice an jibge su wajen hadarin kakakin hukumar Mr. Carol Jo ya ce an tura jami'an ne don binciken musabbabin hadarin jirgin saman to ko me yake sa a sami hadarin jirgin sama Captain Ado Sanusi masani harkokin jirgin sama ne a Najeriya eh, a duba a ga ko akwai na'urorin da ke taimakawa jirage sauka a Ibadan. Kun ba sa aiki a duba a gani a sa su yi aiki kuma a duba a ga da ainihin filin titin da jirgin ke sauka. Duba a gani ko yana da matsala. Mm. Wayannan abubuwan yana gani masu bincike shi za su dinga duba su ga kuma a duba a gani ko a duka filin ne dai an samu na'urorin ake bukata da zai kawo jirgi daga saman zamani samaniya ya sauka da shi akan titin da ya kamata ya sauka lafiya kuma ya da birki ba tare da ya zalci to shi ne dai muke gani amma wannan abin tun da bincike za a yi hmm. kaga bai kamata a dinga kwankwanto a cikin me yasa hatsarin ya To kaftin wannan shine karo na biyu a cikin wannan kakanin lokaci domin an samu hadarin jirgin sama makamancin wannan a watan Nuwamba da ya wuce. Ba a ganin cewa watakila direbobin jirgin nake da laifi ko kuma masu kula da filin jirgin saman na Ibadan. A a ban zan ce ga mai laifi ba. Kin ga karkashin gaskiya saboda zato zubin ko da zama gaskiya bai kamata a yi zaton ga wanda mai laifi ga wanda mai mara laifi. A'a ni da gara dai a yi bincike a duba akwai na'urar sauka da ya kamata ya sauka na jirgin na saukan cikin sama sannan sai kuma a duba a gani su matuƙa da sama sun sun yi wani abu da bai kamata bai dace a yi ba kuma wayannan shi ne ya kamata a bincika kaga ma bincika sai a san waye bai yi abin da ya kamata ya ba tunda mu ba ma so mu dinga a wannan ne zai wancan da a ne yanzu bai gada da abin da ya ba kaftin Ado Sanusi kenan idan ba a manta ba a watan Nuwamba na shekarar da uku, an samu makamancin hadari irin wannan a lokacin da jirgin saman da ya ɗauko ministan wutar lantarki na Najeriya Mr. Adebayo Adelabu ya yi haɗari a filin jirgin sama na Ibadan, Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.